أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة الله مسلمين درجة الرحيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya kafa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu a tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufe mana alkhairi da muka ci muka cikin duniya da lahira. Kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe da cikawa idan asalin mu ya zo, Allahu aliyu da cika wal qadiru alim. da ƙara cikin da godiya ga Allah subhanahu ta'ala mahalicci mai kowa da komai wanda ya tsawaita rayuwarmu ya kuma ba mu lafiya da iko da sake ganin wannan wata mai albarka wata ramadana na wannan shekara ta yi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da wannan watan da kawai tarai da ba da lafiya har a gan shi wannan kyauta ce daga Allah baiwa ce daga Allah yi ba mai kiyar da yan wannan rayuwar ya tsawon kan shi rayuwa ya gara mutana. ba mai iyawa da da kuɗi da akwai waɗanda kuɗi na iya tsawaita rayuwansu su fara bana to da dama waɗanda suke kwanci suka rasa rayukansu da yanzu sun sayi wannan lokacin amma abu ne wanda ba a kai. da mutum yana iya sayan lafiya da ba da kuɗi don ya samu daman ya zauna a nan da muke shi ma ya kame bakin shi a yi sallah da shi a yi karatun kusurari da shi tsawon lafiya da dama ba a samu wanda suke kwanci a asibitoci da gidaje yanzu haka ba abu ne wanda ba a iya sayan shi abu ne in ka a nan har ka riski ramadana kuma kana da lafiya kana azumi kana sauraron qur'ani to wallahi zaki ne Allah Allah ne ya so ka da wani yanda musulincin ga musuluncin nan ka girma ka karar da shi ne kai ka samu a musulmi wata ya kai ba ba karfin ka ban da maka musulunci nan ba dabaran ka bane ba iyawan ka ne Allah ne ya nufe ka da shi ka tashi ka ganta kawai ba musulmi wallahi haka nan riskan watan ramadanan nan ba kuɗin ka bane ba kuɗin ka bane ba iyawanka bane da dabaran ka bane da tsawaita rayuwanka akwai ɗan kunda muka rasa da yawa kan da ɗan jirgiza suka kashe su a jirgiza kuɗin nan a wancan litinin ɗin da ta wuce sun shirya mahajjin hajjin nan fa wallahi sun shirya masa akwai wanda kayan da ba a yi ba da buɗa baki akwai kayan da ba a kai masallatai akwai wanda ya yi shirin abin da zai samu da shi zai buɗe baki da shi ko wallahi Allah bai maka ni'iman da yanki ya muku a yanzu haka ba ɗaukarar waɗansu kuma sai ya ware su da ɗaukarar ba suna kwakwance yanzu haka a asibitoci waɗansu suna kociko sun suna barakiko waɗansu suna sanjarat ba sun shirya su zauna a iri waɗannan tare amma wa ma ta sha'una illa an yi sha'i sai Allah ya kaddara musu da dawani dawani dawani a gudun kanta jiki ba ku kanta da ku yi azumi dan za a yi da ku a ramadan a su samu ni'imar jama'a a masallacin nan ba a matsayin yanzu muke ta matsayi ballatan an mafi azumi ko ka ga a ce da ya gan shi a nan da ranta da lafiyarsa da azumi a baki shi da Kur'ani yana rike da shi a hannun shi yana kai wanda ake shi ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala godiyar ba wani kawai ka ce alhamdulillah ba a'a ka nuna alamar A, eh, suka karaya da ta kwani lafiya ta bani ta zo nan ni kuma zan nuna maka irin ibadar da zan maka ya Allah ba ta adan ya kai a'a wannan shi da abin ne ka nuna godiya ka nuna wannan ka amshi kalalan da Allah ya maka fasa maka da ibada tsarkakacciya daga zuciya tsaftatacciya a gode masa ta hanyar yin duk wata ibada da za ka yi a wannan watan da zaman to ta dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون mu fito da farin cikin mu da kuma da irin waɗannan lokutan mutum kullum ya rika amur da kanshi da wani da Allah bai ba shi zaman yi ba kullum mutum ya rika auna kanshi da waɗanda Allah ya ɗauki rayukan su da wannan wata wannan da za ka gane lalle Allah ya daraja ka ya ɗaukaka ka ya kimanta ka so ka da wannan alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana dukkan kasala da mutuwan jiki da ƙara mana himma cewa. yau din nan daga fitowar alfiji na yau din nan Allah ya buɗe mana kofofin aljanna suna nan a buɗe yanzu haka ayyukan zambi kaulu ladaiki وهو بسلام للعبيد Allah idan ya faɗi magana baya canja ta ko baya zalunta tambayinsa, ka faɗa cikin magana ta mai alƙawari ka canja ya same ta ba a haka ba zalunci ne Allah ya kware wa kansa zalunci yana da cikin kamata ka faɗi magana a a haka babu ba da baya da kuma ba ku da saba wa Allah a cikin ta yau kofofin aljannan nan suna tare da mu an buɗe kuma za su tsaya tsakaninmu a buɗe na tsawon kwana talatin wuce su aka yabo ya wuce wannan yau in nan daga fitowar alfijin zuwa yanzu zuwa kwana talatin nan gaba kofofin wuta sun kulle su saboda ne muke son Allah ya mani اي علاقه ربك ان ايري نادى من الله زمان الحريق هوا بشي قانو بشي حنا مكون بابا دكتور الله انت يا كارب في يا ايري ان ايري جاكا صوت ne ya rage sai mu sabu ne ya rage sai aiki fa ku ce mu da yar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun تردون إلى عالم الغيب والشهادة أن ينبئكم بما كنتم تعملون حتى يكي بازمة في تعيشي كنتم عيكي كوي لنما أدلنا إذا كلم تشجع الله منظور تكلم تشجع الله ملائكون تتكلم da kuma in kuka zama aiki za a mai da ku izuwa gare shi ni Allah. Masanin abin da ke bayyana da ku dukkanin abin da kuka koya ne da ku da haɗin ba ku labarin dukkan abin da kuka aiki wa man asdaqu min Allah kila man asdaqu min Allah haditha ba san da Allah magana magana ya faɗi magana haka take dan kuma mu zabura mu aiki mu zabura mu nema ma ɗan uwanmu musulmi da suke hannun yan ta'addar nan san a wajen Allah. Mu muka kwana a gidajenmu da fanka da AC, muka kwana a cikin katifa mai laushi da tilo mai laushi, muka zauna muka yi sahur da abin da muke so cikin natsuwa. Suna a irin wannan lokaci ne ka waɗannan mutane marasa ilimin yanzu suna cikin yanzuwanmu. A yaji ta, a daji a wata mai aji a wata mai rabana wata mai alfama irin wannan wanda duk mai imani a zuciyarsa mu muguntansa da shekarar suka saurara wa ɗan a wannan wata amma a yanzu haka aka kai ma ɗan farmaki ana riƙe da su a daji a wannan wata a wannan yanayin da suke shauki ya riske su suna raye amma yanzu ba su da haji su suwaye haƙƙinsu suwaye gafansu suwa suke sa rai za su kuma musu mutum ne da Allah bai sanya mu a wannan yanayi ba mutum ne gafansu mu da za mu yi addu'a ka tafi kiristoci ne za mu iya su mutu addu'a masu cewa isa ɗan Allah ne wanda kullum suna cikin kusa da Allah kuma yahude ne za su sa rai zai tsaya a Allah ya roƙa musu lokaci da sauki wallahi mu ne ɗan uwansu musulmi mu ne hakansu Allah ya tabba amril muslimi da ko mu'mina alaysa minhum baya nuna concern baya nuna damuwa baya jin ɗan uwansa a jiki yadda suke ji mazu Allah shi ya ka ciki ɗan uwansa mumune ba ta ciki mai ba ta ciki mumune sai ba musulmi ba na ba mumuni ba halin da ɗan uwan musulmi suke a hannun waɗannan wallahi duk wanda aka sako yi ɗan wata biyu ko sati suka a hannun waɗannan mutanen idan ka yi da koshi sai ka ƙi da dukkan ƙasusuwa ma a abin da kinsa har sa. sai ka ƙi da dukkan wani kashi a jikin shi sai ka ɗauka mutum ne da ya aka kuma da gari ya fara motsewa sai ka ɗauka mutum ne da dogo jinya a asibiti ka sallamo shi in kan ga yadda mutum zai fita da kamanninsa da hayakinsa cikin ɗan uwan mu inna akwai wanda suke da shekara tamanin da uku yanzu haka tamanin da hudu akwai shaiwar Allah da na sani wata uku ya rage su suka shekara tamanin da biyar a nan a hannunsu akwai dattawa iyaye haka su yi jikoki da ɗin nan yaran da suka zo suka kawo da kuɗin nan za su yi jikoki da su wani ya yi tattara da su saboda haka ba su da mu ne hukunci mu ne amal mu ne burin mu ba mu tsaya tsayuwar kasa a gaban Allah mu farayar da kanmu mu roƙa musu Allah sauƙi mu ma mu roƙa da kanmu sauƙi da kariya wallahi yanayin da muke cikin rashin a da gida da ake yi tamfar cinikin baye a kama ku a kama ku a ku kuma dabbobi a yi daji da ku a sanya ku a cikin shinge mutum ya zauna a kujera ana ciniki in cinikin fada ce a buɗe wani aje a kawo kuɗi a fi a yau muka zaman haka yau muka zaman Ina kuma kuma da ya kamata cikin addu'o'in mu mu roƙi Allah ya ba mu wani yanayi daraja muna addu'a Allah ya ba mana ko ballanta na maza Ramadan mutane na komai mutane na iska kawai an hankali cikin Allah mutane da Allah ya yi alkawari kan kwankwasawa wanda a buɗe haka kawai ka motsa a abun mamaki a wajen Allah to mu ne za mu yi tsayuwan daka wallahi har mu yi da wannan lokaci mai daraja judging period lokaci ne wanda wallahi baya da wani abu da shi ba rikodo babu shi mu tsaya mu yi wannan addu'a mu tsaya mu yi wannan addu'a mu tsaya mu yi wannan addu'a mu tsaya mu roƙi Allah ya yaye mana duk wannan halin da muke ciki da haka an kuma su shirya wannan abun cikin kwana talatin din nan da Allah ya bamu na wannan watan mu sai wanda mu karayar da kanmu a cikin Allah mu haɗa masu shirya hannun wannan almunjanan da kozar ta musulmi da kozar ta wannan kasan, da kozar ta al'umma ta da dukiyoyinta da cin mutunci al'ummar musulmi mu tsaya tsayuwa na tsakanin da Allah mu cire dukkan wani ɗan shi a kala wanda cikin kala kala cikin da mu cire Allah da haka muna roƙon Allah su hana da ta'ala da nuna jin kai da ɗan da suke hannu wannan mutum. In da suke a duniya wanda rayukansu ya san wanda Allah wanda kaɗe su a shahidin wanda dukiyarsu suka rike da da su da kuɗin kwanta ko a hana ku zuciya ko dole ko a kashe jama'a masu kiwo muna roƙon Allah ya ninnin kama da ya da su da wannan jarabawa Allah ninnin ka musu ya maido musu da arzikinsu yankin da yanki yadda ya maro a da Dawud da Ayyub alaihi salam Allah ubangiji ya sanya mu cikin mu cikin ƴan da wutan jahannama Allah ya haɗa wannan fuskokin mu da na ɗan musulmi a cikin aljannar cikin matan da za su zauna damu da annabawa da su jiki da su haga wannan da Allah zai bayyana a gare mu ƙararan ɗan Allah ubangi ya haɗa a wannan lokaci Allah ubangi ya haɗa da mu na miƙa godiya ko musamman da fatan alkhairi da ɗan uwa da suke jajirce zuwa zan jin kalmar Allah akwai in ka yadda kalmar Allah za a fara. za ku taɓa akan abin da ba shi da annabi ya fara a tsora mutane a shi mu tawi din fassara wata aya ba yadda Allah ya saka mu ba Allah tsare mu da abin da karu na kuskure kuma insha Allah ta fara da za a bayyana. Kusan kuma da sai da yawa a nan, shi ne kai Allah ya ce ɗaukar da ina roƙo duk inda aka ji kuskuren kuskuren kaya sun san kansu suna nan to su sada ni su sada ni da ka hadisi a bisa kuskuren su sada ni Allah sun yi mana da Allah ya samu da Allah mana albarka a shekarar da ta wuce alhamdulillah ya tsaya a cikin suratul hijr suratul hijr to za mu ɗan kuma baya kaɗan mu koma kan sumuni mu rika jolo a aljannan inda za mu tsada ta da wannan bakin tashi aya ce ta hamsin da da da da da ko eh, inda za mu tashi ba inda ya dace mu tashi eh. za mu yi riga ala yusuf ko kuma aya ta arba'in da tara shi da kan sumuni نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم ونبئهم عن بيت إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق الحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ما شاء الله جزاك الله خيرا wannan nan muka tsaya a wancan shekarar Ba mu maimaita waɗannan domin mu tsada maganar ta yau sai abin ya miƙe mana Allah malaukakin sarki mai jirgin da buwaya ya yi umarni ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa ya Muhammadu nabbi ibadi ka ba wa bayina labari matsayinka na manzona a matsayinka na ɗan saƙona ka ba wa al'ummanka labari bayina labarin cewa anni tabbas wallahi ni annan nan da suke jin labarinsa ni allan nan mahalicinsu ni allan nan mai rena. ana da rahim ni ne kawai mai gafara kuma mai jin tausayi da wanda ya yi zunubi da wanda ya ke aikata sabo da wanda ya ke aikata tsakata da wanda yake aikata shirka da wanda yake aikata bid'a da duk mutumin da yake garkuwa da mutane da duk mutumin da ya ɗauki jirgin yake karkashe mutane da duk wani ɗan ta'adda tabbatar musu duk wani irin laifin da ka yi ko kake yi ka zo ka same ni in ji Allah ka nemi sulhu da ni ka nemi zaman lafiya da ni ka nemi gafara ta da rahama ta da tausayi na da lukufi na to inni ana al-ghafuru rahim Allah ce babu mai gafarta zunubin ina za ka tafi a yanda kake so duk wani mai gafarta zunubi da shi ka in ji Allah sannan duk wani mai tausayi mai rahama mai rahama idan ka sami in ji Allah an zama ni ne mai gafara ni ne mai rahama babu wanda za a samu da ya kai ni duk wani mai tausayi a baya na yake ji Allah duk wani mai gafarta wa mutum ya yi laifi ya gafarta masa a baya na saboda haka ya rasula ya Muhammad sun kadar wa bayinka ka sanar wa musulmai ka sanar wa mumunai masu laifi masu saurin da masu aikata laifuka da ta kala kala su zai kawai in suna son rahama ni ne kawai za inda za su shiga musu in suna son kafara ni ne kawai za su zo ba. in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa anna abadi kuma ka sanar musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa azaba ta da hukuma ta da ji, da mai saba mun da mai tace dokokina da mai cutar da bayina da mai yaudara da haƙinci da garkuwa da bayina da mai ɗaukan makami ya fuskanci bayina yana haddaka rayukansu yana haddaka dukiyoyinsu to ka tabbatar masa idan yake rashin lafiya yake so ko rashin zama lafiya yake so ka tabbatar masa wa anna azabi zubar azabul alim azaba ta ita ce makoma in ji Allah babu wani wanda ya iya azabtar da mutum ya sanya masa raɗaki a zafi mai raɗaki a jikin sakiri na Allah ce wala yi yu'azzibu azabahu ahadun wala yusiku wasaqahu ahadun Allah ya kore duk wani da kake ji wai kwararre ne a wurin azabtar da ɗan adam in ji Allah Allah ya ce ya shi da da sai na kuma duk mai neman zaman tashin hankali da jiki da kai Allah ce to idan ya gamu da azaba ta hankali duk wani aiki da mai laifi da za ka ji an saba ba da labarin irin azabar da ya sha kafin ya mutu Allah ya ce ba ta kai da ta kai rabi da ta kai nawa ba kawai. Idan azabar ta ana magana da inji ji Allah ta in kuma zaman lafiyar ne da zaman lafiyar ne yadda an zo waje da an kuma wannan shela ne Allah sako da Allah zuwa ga manzon Muhammadu sallallahu ya isar ma duk wani mai son zaman lafiya da Allah da kuma mai son fito na fito da Allah Allah ya nuna yana daidai da kowa yana sama da kowa wannan da duk mutane da suke waɗannan sifofi masu son zaman lafiya da masu son tsada zaune tsaye Allah ta idan kuma kuna shakka ko masu neman gafara kuna shakka cewa ba ni da gafara ko kuma ku masu son tsada eh, eh, eh, zaune tsaye kuna shakka ni ba iya azama Wa Allah ce ga misali dukkan ku zan buga misali guda biyu Allah ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'u an baiti Ibrahim Rasul Akari dan da bakin Allah Ibrahim Allah zai fara da irin rahamansa da irin gafaransa da lokacinsa da zaman lafiya da masu zaman lafiya da shi. Kace Ibrahim baya zaman lafiya da Allah. كان النبي إبراهيم إن إبراهيم كان أمة كان أبو الى الأمة إماما إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استغناه في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين Allah babu mai kyaman tafarkin annabi da sai wanda ya wofatar da kansa sai wawa da kake shi da zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim yayin da Allah ya ce masa ni kai ya ce na mi da Allah ubangiji talikai Allah ya ce mun zaɓe shi mun ɗaukaka shi mun fifita shi a duniya sannan a gobe kiyama kuma shi da mutane salihin yana da cikin rubutun mutane to irin wannan bawan Allah da Allah ya ba da isofinsa da da'a da biyayya da ladabi da girmamawa da yake wa Allah to Allah yana so ya nuna mana musali a kansa da waɗanda suke neman rahama da zaman lafiya da Allah kenan da waɗanda suke neman gafa da Allah Allah ta shi annabi Ibrahim bai ku Ibrahim mun tura waɗansu baƙin mu shi ne mala'iku mala'iku ne Allah ya tura wa annabi Ibrahim suka kirkata a cikin ƴan adam a matsayin ne kuma suka je wa annabi Ibrahim a matsayin baki suna shi cikin annabi Ibrahim Ibrahim ya sun zo a irin lokacin da ba baya zuwa masa wannan lokacin ne da karfe shi kai welcome nashi yanzu kan mutum goma suka zo masa karfe uku dare yan girman zafin Allah suka yi ta dukan kwata suka yi ta dukan a kan sadan da ake suwaye aka ce gashin kai in aminkum wajilun ai wallahi tsoron ku ne ba wanda da zama karfe biyu ko karfe ukun dare don inda ne ka samu na kasa to waɗannan sun je annabi ibrahim a lokacin da ba ko ba da kusa shi ya ji da tsuwar da shi a irin lokacin suka je masa ina jin wajen karfe ukun dare ne suka wa annabi ibrahim in dakhalu alaihi yadda suka shiga inda annabi ibrahim yake qalu salaman suka ce masa ka aminta da mu mu amintattu ne mu masu amana ne ka matsu kawai ba masu cutar da kai bane ba masu garkuwa da kai bane amma suka ce ka gani sannan ku kawai su ma sun san a lokacin da suka zo a lokacin da suka yi mara da alkoholi kuma sun karanci tsoron a fuskar nashi bari suka ce wanda e salaman a shi da mu ka yadda da mu ka da mu kwanci da hankali ka ba a hankali ka amincin Allah ya tabbata a gare ka kala annabi ba yace ce kai in da minkum gaskiya gaskiya a tsoraci hankali ba ba a natsan shi ba gaskiya a game da ku kuma sun da ya kawo ku a wannan tarihi ba ba san da wace manufa kuka zo ba yanzu a idan ya zo kuka saka baya sai salama alaikum eh kuma da ta wuce amma da me ya ya fara salamu alaikum shi ne san ma'anar salamu alaikum ba da shi ake zuwa maka ai kawo su ce masa ya ibrahim ya kaujan ya ta gata shi tsoron komai kada hankalinka ya tashi ka natsu kawai mu masu zuwa da alheri ne an kai masa da wata rahama da rahama kun gani Allah ba yana so ya haɗa misali da inda ya ce shi anal bakuru a cikin mun zama da farahama da albishir da Allah albishir sun ce shi ne nubashirka muna maka albishir da ubangiji jin ramin game da samun ta ta namiji alimin mai ilimi ilimin kuma na annabta ilimin kuma na manzanci ha kai ne aka maka albishin cewa za ka kuma a tabbatar maka ba zai yi wannan zama kaga an baka garanti an zai samu har ma zai zai tsawon rai har zai zama ke babban mutum inda aka ambace shi shugaba he a yi a shaki a ce an wani kaga ai albarka ne kaga ai alheri ne Ko ballantana wanda aka ce maka Allah ya kuma muka mu maka albishir jata mai ilimin annabci ka kuma manzo sa'an yanki na Allah ko Allah wanda ba rahama ba me ya ka har Allah yawa annabi Ibrahim albishir da irin wannan tsafi saboda mai zaman lafiyan shi da Allah biyayyan shi da Allah ta'an shi da Allah da Allah shi ya kai shi wannan mutum a lokacin annabi Ibrahim ba a haifan mu irin shi'a ya kai shekarun da kwata-kwata shiri shi dai ba a haifan masa kwata-kwata matan shi ma ta wuce shekarun haihuwa shi ne annabi ibrahim ya yi mamakin maganar waɗannan baƙin ya ce a fashar kumuni ana an da karniyar shigaru yanzu da za ku yi albishir ɗin samun ɗan bayan na tsufa tukub na da waje na wani abu na hau sun kira da ƙarfiya a ban ɗan nan ba kan yanzu haba ina kuma shi ne za ku ni yanzu ne da shi yanzu ne za ku ni ne abin nan eh? wani sarki su ne kuku sai an kasa shi a fidda shi a ce a kama karfi ne ta haba haba a cikin wuna din nan sai na ji sai na ji ba a bari kun ina da ɗan abin nan ina un haska un hau haska sai yanzu a rayuwa. Zame za ku mun aiki shi yanzu a yanzu ƙwaru suka ce bashar naka ko kuma suka samu sako ne albishir aka ce mu maka kuma bashar naka cikin da sakon Allah Da ta kaya a kula laha ma amarahu ce mu da mu maka albishir kawai bil haqqi kuma gaskiya ne shi Allah ya yi gaskiya ta. Allah baya a kan da ya sanya ta ومن أصدق من الله جنسا ومن أصدق من الله babu wanda ya Allah gaskiyar shi an masa algishi kuma da gaske sannan kuma a yadda aka yi bayani shi shi ma da gaske a haka zai fito yi annabci da ilimin annabci da manzanci kuma za ka haife shi ya za a yi ta haife shi a waɗannan shekarun duk wannan ba na ta gani. Allah ya yanke ya tabbatar da gaskiyar abun da ta kawai an gama an wuce wajen kawai ana da من الخالقين al-qaliqin sai ta ce kan zaman masu tsare tsammani da ana su da shi raye to akwai ne akwai tsammani ka bi tsammani cewa wai a shekaru ɗin nan ba ka samu ana shi Allah. Mahamman Allah zuwa kowane lokaci.

a tattun ma'ana mushrikai su ne suke ɗaya Qur'ani da sahabban Allah amma musulmi mumini wallahi ya ɗeba ɗeba ɗeba rahama Qur'ani da rahaman Allah kar yawan zulubin kakansu ka tuna shekarun da kai tana aikatawa a ce hana zo ka kuma rahamar Allah ka da yalwa da su ku je kai ba ku ko ku ni na tabbacin da nayi kada ka zamanto haka duk wani aiki da kai mara kyau duk wani rashin kyautatawa da kai matuƙar akwai sauran numfashi a rayuwarka ba kada ka yadda ka ɗaya tsammani daga rahamar Allah lokacin maza ka kamara ta ce in sha Allah a jannar ta dausa yanzu ma aka yi kamaranta aka ake kan mutum mutum ne. da zama ko mai yarda da Allah mai kwanciyar Allah bai jagora da kyauta da zato ga Allah annabi Ibrahim ce eh ko lalle ko ko domin ba ka ce da tsammani da Allah illa dallun sai kasatu sai kasatu wannan menene kenan Allah ya buga misali na rahamar da gafararsa da duk musulmin da yake gaba shi ne. Tafiya, je Allah ce gashi na fizikali na nuna wannan bayani da ai a kan Ibrahim to irin wa anna azabi huwa azabul alim ko da kace azaba ta kuke da kandarin fushi na azaba ta ba ka taɓa haɗuwa da wata azaba da mai iya azaba ba shi ma in kuna son misali ta shi nan قال فما خطبكم أيها المرسلون hmm. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين hmm. إلا آل لوط إنا لمنجمين وجوههم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغادرين نعم النبي إبراهيم رضي الله عنه نطوى وقال شان هان سلي قال فرقه يتك موسو بيجد سوبا أورشيك كيف بيجد سوبا amma da ya fi alheri da rahamar Allah da arzikin Allah da luɗufin Allah da suka jero na zai same shi da ya samu na tsoron kawai ya fitar da hankali da musu tambaya ma ya ce ehe ala kama kuma ayyuhal mursali mursalu ya ce ya koma manzanni ɗin sakon Allah Ke ya ce ka ku bayan wannan ya zo ku kuma ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce asali Allah ya aiko mu abu na biyu zuwa ga mutane makarnata kan cikin an ce bari ba ka kai ku yi ba ma yi ba su yi cin zarafin mutane ba su cin zarfa da mutane yan cin gida masu har da mutane masu yaɗa ɓarna a bayan ƙasa masu hankali dukiyoyi cikin al'umma masu kafirci da kasashiyar zuciya an aiko mu ne zuwa gare su mu gama da su su kuma da azaba aka aiko mu zuwa gare su su kuma da rahama da gafara da bayyana da lutufi na Allah su kuma wannan bangaren yanzu mun shiga bangaren azaba za mu nuna musu azabar da mai iya yi musu Allah amma inda mutane aka aiko a gare su gaba ɗaya ne mutanen annabi lo ya aiki wa ne aiki don an ce su bari sun bari a'a sun ci ƙarfin ma annabi da aka aiko musu sai o ba sawarin nashi ba Kusa sa mutane su baki yayi, a duk lutsu yayi baki, su turka su su bauta su su danne su su yi liwa da su. Ana aiki neman kyau ba cin mutunci ne wannan ba cin mutunci ne wannan haka nawa ne ake musu kashe su kashe kansu ba su kashe kansu ko nawa yake faruwa an turo mu zuwa ga waɗannan mutane sana'an su liwaɗi a da maza ɗin kuma aikinsu na ya saba wa fitira ya saba wa nesa da Allah ya halicci hikimar da aka halicci na rubi da ya eh hikimar da Allah ya halicci a namiji miji a ta mace domin su inda za su zama ta yi su kama da juna a kan kayya ya za a yi kan tsarin Allah da yake su al'ummar ku rayu a kai su su canza su namiji ne zai sabi da rubi. ita kuma ya a bakar ba an saba wa ka'idan Allah an saba wa Allah doka an keta hurumin Allah an keta iyakan Allah a nan da haka za su gama da su yau za ku ɗauki kuɗar amma illa ala lutin sai dai iyalan annabi lutu da ma'ana wanda suka yi imani da shi domin arzikin yana haɗa da iyalanta yana haɗa da waɗanda suka yi imani da shi suka yi da shi A yadda Allah madaukakin sarki ya kore ɗan annabi Nuhu kan'ana ai annabi ah, Nuh haka da Allah ya halaka da shi yace rabbi innahu min ahli wa inna wa'adaka al-haq yace ya lutu innahu laysa min ahlika haka ba wai dole sai wanda ta haifa ba al mabiyan ka suna iya zaman to al masu imani da kai masu biyayya da kai wanda suke kowa kuma yadda a wani ayat ta cikin akhriju ala lutin min qaryatikum ya unasun yatatahharun duk da annabi lutu da mutanen sa ahluhu suka ce innahum unasun mutane ne yatatahharun ba su san kaka. wanda ba sa san wannan kan'atun wa'i a kore su wanda da ya tsaye ya tsawaye ne har ya doka Allah maɗaukakin sai suka faɗa wa annabi Ibrahim cewa maƙiyansa iyalan annabi Nuhu ne kawai inna lamunajjuhu ajma'in su wallahi lamunajjuhu lamu kasan su wallahi za mu tsayar da su gaba ɗayansu wannan azabar da bala'i da musibar da za ta shafe su ba illa ma ka tafi sai matan shi ba annabi ne ba ba annabi ita ce azabar cikin iyalansa da mabiyansa da wanda suka yi da shi ita ce kuma azabar zai safa da cikin halayensa imra'atu matansa Allah ta na ita ga mun kaddara mata kawai mun zartar mata kawai mun yanke mata hukunci a jaha lamin al-ghafirin Allah shi halaka kawai da makawa ba makawa ake wannan matar tana kwalaji tana kashe baki a asalin yan liwaɗi lokacin da annabi lutu ya yi baki sun zo wajen su neman fatawa to idan ka san da ta yi moki na su a ce akwai alama da ta ce yi cikin dari su hamsin su san lalle yau akwai harka don suka ce akwai wani ɗan hayaƙi da ta zuwa in hayakin ya tashi sama su masu wannan da waɗansu hanyar da suke communicating yana mai harkar haka nan ɗan shi in ya zo gari ya shiga anguwa yana akwai hanyar da yake gane mai shan wiwi wani sa'i an ɗan sa ɗan farin hanki haka a aljihun baya an ɗan fitar da shi ya halilu wannan waɗansu ilahat waɗansu irin password ne terminologies ne suna ne an gani an ga wannan abokin haka ne kawai kuma ba suna fa harkar ba suna da nasu suna a huda hankali na a huda a haɗa da rike a huda dan a huda wajen dan kunne uku a huda wajen kira shi ma a huda a dan sa ko a'lam inda fa muke ji kenan ita wannan matan a ilu tana da alaƙa da masu liwaɗi ita take tona asirin bakin mijinta domin a zo a da su Jihana Yusuf فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون na'am فلما جاء آل لوط المرسلون yayin da waɗannan baƙin suka ga wajen annabi Ibrahim bayan sun bayyana wa annabi Ibrahim saƙonsu da Lishon abinda suke ɗauke da shi da suka ga annabi Lut da wajen shi shi ma a matsayin baki suka je lamma ja'a ala lutin mursalun yayin da waɗannan ‘yan sako mala'ikun suka je wajen annabi lut kala yana ganin su kawai kashi na kaumun munkarun kashi kai ku shi ne da ban ji daɗin zuwar ku ba ban ji daɗin zuwar ku ba ban yi maraba da zuwar ku ba ban yi farin ciki da zuwar ku ba domin yana tunanin zai ka wuce da har annabi lutan da ake shirsa sa da karfin ka ji a yi liwaɗi da su inda ake cin zarafin bakinsa har ya zamanto baya fata ma ya yi bako in ya ga ya yi bako hankalin shi na tashi domin ya san ba zai tsare ba lafiya ta an wulaƙanta shi shirin da ya kawo ku sai ya ce ku zo in ku tafi da ku kan ko zuwa ku ba aikin da sun san abin da za a ce wa baki da su ma za a wulaƙanta ba wai farin cikin zuwan su ne kai a matsayin su da aƙida ne kawai ba ya yi a ba ka baƙin cikin gaba da wulaƙanci da za a yi wa bakinka sai ka rasa yadda zai ka sa kanka abu sai suka ce masa don ji na aka bi ma kanu yan faru mun san damuwar ka ai mun san matsalar mun zo da kanta ka yi kusan matsalar da ba ka so wanda ake maka na cin zarafi wanda ake maka na cin zarafin bakin ka domin ka zo magance ta mun zo mu magance damuwanka ne da jina ka bi makanu fihi yamtarun mun zo ne sakamakon abinda waɗannan mutanen ka suke yi na rashin jin wa'azi na rashin jin bari bari na tayyakuri su yi da mutum ayoyi da mutum eh, taka dokokin Allah da cin zarafi shi ya kawo mu magance wannan matsalar yau akwai naka haƙƙi da ya ga kamar kuma kamar yana cikin kai a kai na ka yi haƙƙi kawai mun zo maka a gaskiya abin ma an kuma an je kuma kawai yau gaskiya ka tabbata kawai wa inna la sadiqun kuma wallahi wallahi gaskiya muke faɗa maka la sadiqun la mutaqalli wallahi mun zo maka da gaskiya wallahi gaskiya muke faɗa maka yau ka damuwarka yau an shi? da haka ga shirye-shiryen da kuke so ka yi yanzu yanzu maza ba tare da masan lokaci ba abin kawai ya zo ne kawai gab da gab mai aka ce ya yi to yaushe muka fara an yawa da na agogo sai shi wani agogo awa ta yi a halatta da a dukkan amma lokaci a haka lokaci fa yake la haka lokaci yake ta eh, kai buɗi kai kaza kawai har ya zo ɗauki a yau mun gama da ɗan sai mu bawa Allah hukuncinsa to wannan a faɗaike za ji irin shirin da su waɗannan mala'ikun ƴan saƙon suka ce wa annabiwa annabi ya yi. da izinin Allah subhanahu ta'ala in Allah ya tsawaita rayuwar ya kai mu gobe su tambayoyi ne in Allah ya raya mu ya kai mu gobe da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ji yanda aka yi da su domin Allah ya tabbatar da cewa inna azabi wal azabul alim nan za ta yi fi bisani can inda ya ce bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim mun ga shi fizikali a wajen annabi ibrahim an ga wancan da anna azabi huwa al-azabul alim za ga shi a aikace a kan kallewa ne Allah ya buga mana mutane Allah ya raya mu zuwa gobe ya nuna mana a gobin lami lafiya Allah ya wa mu albarka ayoyin da muka karanta muna tawassuli da su zaman da muka ya ɗakin Allah muka tawakkuli da shi Allah ya ga mana dukkan ibadunmu na wannan wata mai albarka Allah ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu ikon ganin karshen wannan ya ba mu ikon aiki kuma ya kafa bayan mun yi muna tawassuli da wannan ayoyi da zaman da muka yi Allah ku ji ya ladafa wa ɗan kuma waɗanda suke hannun ɗan bindiga da hannun ɗan ta'adda a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya fidda mana su lami lafiya wanda suka rasa rayukansu Allah ya gafarta musu ya musu lutufi ya ba su rahama ya haskaka musu wanda su suka a asibiti kuma Allah ya ba su dani lafiya ya ba su lafiya ya ta tsari a gare su ba abin da ya same su Allah ya musu dukiyoyin da aka rasa da wanda Allah ya mana albarka da sake a muka gobe a wannan lokaci mai kamar wannan fasara sallama da jinka yadda Allah ilaha illa anta hasa sun hasobo ilai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh